يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم لهدي شاهدوا قوة رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1440 wanda ya daidai da 19 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha tara, eh, wani bawan Allah yana tambaya dangane da darasin da ya gabata cewa shin annabi Nuhu da annabi Lutu alaihi salam tare suke ana saboda kisar da aka kawo na matar annabi Nuhu da kuma matar annabi lutu alaihi assalam yake ganin kaman ko zamani ɗaya ne suka yi da annabi nuhu da annabi lutu annabi nuhu da annabi lutu ba su yi zamani ɗaya ba ba ma su yi kusa da zamani ɗaya a tsakaninsu ba annabi nuhu ya fara zuwa ya yi zamanin shi ya wuce daga baya kuma bayan annabawa da yawa sun gabata annabi lut alaihi salam shi ma aka aiko shi zuwa ga mutanen shi annabi lut yayi zamani ne daidai da annabi ibrahim alaihi salam daga lokacin annabi ibrahim a lokacin ne akwai annabi lut illa ne annabi lut garin da yake daban da garin da annabi ibrahim alaihi salam yake shi yasa lokacin da mala'iku suka zo wurin annabi ibrahim suka gaisa da shi suke faɗa mai cewa inna mursiluna ala ahli hadhihi alqarya cewa an aiko su ne zuwa ga alƙaryar mutanen alƙaryar annabi Lut alaihi salam har annabi Ibrahim yake ce musu inna fiha lutan ana da suka ce sun zo su halakar da garin ne yake faɗa musu akwai fa lut a cikin wannan garin da haka shi baya cikin waɗannan mutanen mutumin kirki ne bawan Allah ne suke cewa nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu mun fi ka sanin waɗanda suke cikin garin suwaye za a kubutar kuma suwaye za a za a halakar daga shi yayi zamani ne da annabi Ibrahim alaihi salam annabi ruwa zamani shi yana baya sosai da tazara mai yawa sannan yana tambayar cewa ruwan tufana da aka halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam shin ya shafi dukkan mutanen duniya ne ko kuma iyaka su mutanen annabi Nuhu garin annabi Nuhu kawai eh, lokacin da aka yi ruwan tufana ya game duka ko'ina a duniya gaba ɗaya ya shafi ko'ina shi yasa ya zama asalin mutanen da suke duniya gaba ɗaya dama su ne waɗannan mutanen da suke tare da annabi nuhu duniya ba ta riga ta faɗaɗa ba iyakacin wannan al'ummar da annabi nuhu yake tare da su su kadai ne mutane mutanen duniya babu wasu garuruwa daban ko wasu kasashe kuma ba a yi dade ba tsakanin annabi adam alaihi salam zuwa annabi nuhu tazarar ba mai tsawo ce sosai ba ƙarni goma ne tsakanin annabi nuhu da tsakanin annabi Adam zuwa annabi Nuhu daga karni goma ne tsakanin su kamar yadda Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa daga duk wannan karnin daga annabi Adam har zuwa annabi Nuhu duka ana kan tauhidi da addini da bautar Allah tsantsa ba a samu wani shirka da wani abu na kauce ma addinin Allah ba sai da aka zo zamanin annabi Nuhu sannan shirka ta shigo sannan aka aiko annabi kaga kafin aiko annabi nuhu duka mutane suna kan fitira ne suna kan tauhidi da bautar Allah kadai da haka lokacin da annabi nuhu ya zo da suka kafirce sai Allah ya halakar da su gaba daya sai zama babu waɗanda suka rage a duniya sai waɗanda suke cikin jirgin ruwan annabi su kadai ne mutanen duniya da suka rage amma duka kowa kowa da kowa ruwan tufana ya ya nitsar da shi ya halakar da shi a ciki shi yasa ma bayan an kufutar da mutanen annabi nuhu wayanda suka yi imani da shi a cikin wannan jirgin ruwan sai ya zama zuriyar annabi nuhu kadai ne suka ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa mai da Allah ya ce ja'alna zurriyatahu humul baqi muka sanya zuriyar annabi nuhu kadai sune suka ci gaba da wanzuwa ba wani daga cikin mutanen wanda ya ci gaba da yin zuriya sai annabi nuhu kawai da haka shi yasa ake ce ma annabi nuhu abul bashariya athani shine uban yan adam na biyu bayan annabi adam domin bayan an gama a wannan karnin an halakar da mutane zuriyar annabi nuhu ce kawai ta ci gaba da yaduwa a duniya da haka duk wanda zuriyar shi ta tafi sai ta kai kan annabi nuhu sannan ta sake yaduwa da annabi nuhu shine uban yan adam na biyu da duk wanda ba su ba a cikin wannan jirgin ruwa kowa ya halaka da ruwan tufana ya game duniya gaba daya domin Allah ya sifanta yanda abin ya kasance cewa fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad Allah ya bude kofofin ruwa ta sama ya buɗe ƙofofin ruwa ta ƙasa ruwa na bulbulowa ta ƙasa yana kuma zubowa ta sama da aka gaba ɗaya sai ya mamaye ko'ina har lokacin da aka gama kaiwa zuwa lokacin da Allah ya ƙaddara, Allah ya ce wa ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha mau wa qudiya al-amru wastawat Allah ya wahayi ga ƙasa cewa ƙasa ki tsotsa ruwanki da kika kullo da shi ita kuma sama ta kame ta daina zubar da ruwan haka da aka ƙarshen al'amarin ya riga ya zo kenan da ka Allah ya tsayar da azabar a haka da haka azabar mutanen annabi Nuhu ta game duniya ne gaba ɗaya saƙanin sauran al'ummomi kamar mutanen annabi Lot da Allah ya bada kissa su garin ne gaba ɗaya shi kaɗai garin Allah ya halakar aka ɗauki garin gaba ɗaya daga sama zuwa ƙasa aka kifar da garin sannan aka yi musu ruwa na duwatsu na wuta daga sama daga kowanne ana musu gwargwadon azabar garin ba irin wannan ta annabi nuhu alaihi salam da aka nutsar da duniya duka ba wallahu a'lam darasin da ya gabata mun kammala karatu a cikin suratul tahrim زام تاشي آه، سورة الطلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحسوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا na suratul talaq shine sunan wannan surar da ta shahara da shi wanda aka santa da shi at-talaq shine saki ana kiranta da suna suratun nisa al-qusra kamar yadda ya zo daga abdullahi ibn mas'ud a cikin sahihul bukhari da muslim yake kiran cewa an saukar da suratul nisa'il kusra ne bayan an saukar da sura bayan suratul baqara ma'ana ta zo a bayan suratul baqara ne yana kafa hujja da cewa ayoyin suratul baqara ba su shafe ayoyin suratul talaq ba daga sai kira ta da suna suratul nisa al-usra ma'ana karamar suratul nisa'i saboda mas'ala ce akan mas'aloli hukunce hukunce da suka shafi al'amuran mata na saki da makamantansu da haka aka kira ta da suna suratul nisa'il qusra wannan surar kamar yadda sunanta ya nuna sura ce wadda ta kunshi bayani dangane da matsaloli na saki da kuma waɗansu daga cikin hukunce-hukuncen sakin da kuma nuna girman haɗarin keta waɗannan hukunce-hukuncen na Allah dangane da al'amarin saki da irin hukubar da Allah yake yi ga waɗanda suke keta dokokin Allah musamman irin waɗannan hukunce-hukuncen na al'amarin saki da kome da makamantansu sannan kuma da kyakkyawan sakamako da Allah maɗaukacin sarki yake bayarwa ga waɗanda suka riƙe dokokin Allah suka bi shari'ar Allah suka yi aiki da ita a aikace ba su saba ma dokokin ba wannan shi ne. muhimmin saƙon da wannan sura take ɗauke da shi sannan ta yi magana akan nuna girman Allah subhanahu wata'ala saboda mutum ya ƙara jin cewa wa'annan hukunce-hukuncen da Allah ya sanya na al'amarin saki da makamantansu al'amari ne wanda ya zo daga wurin Ubangiji mai girma da haka ya kamata a kalli waɗannan iyakokin na Allah a girmama su kada su zama abun wasa a wurin mutane. bismillahir rahmanir sura ta fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wannan kira ne kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abubuwan da wannan kiran suka kunsa ya gabata a surar da ta gabata ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak sai Allah ya ce idza tallaqtumun nisa idan kuka sake mata anan da aka ce idza tallaqtumun nisaa idan kuka sake mata ma'anar shi idza aradtum idan kuka yi nufin sakin mata ba ana nufin idan kuka saki matan ba ana nufin idan za ku saki matan wannan uslubin yana zuwa da yawa a cikin alkur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim idan ka karanta alqur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake jefaffe ma'ana idan zaka karanta alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin ba idan sai an karanta alqur'anin ake isti'aza ba to haka shi ma anan idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki mata ko kuma idan kun yi nufin sakin matanku a nan an fara magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ce ya ayyuhan nabiyyu a wurin kitab din kuma sai aka ce idza tallaqtumun nisaa ake magana da al'umma gaba daya wannan yasa waɗansu malamai suka ce ya ayyuhan nabiyyu a nan an kira manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam kira na musamman ya kai wannan annabi a matsayin shi na jagoran al'umma a matsayin shi na shugaba ga al'ummar gaba ɗaya sai aka koma aka ci gaba da magana da al'ummar tunda an kira shugaban al'umma sai aka koma aka mai da maganar zuwa ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabaki ɗaya sai ya zama wannan kira ne ga manzon Allah amma kuma hukuncin ana magana ne dangane da manzon Allah da kuma al'ummar manzon Allah din gaba daya domin hukunce hukunce da ake saukarwa ake kiran manzon Allah da su sun kasu kashe uku akwai hukuncin da za a kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin wannan hukuncin ya kadaita da manzon Allah shi kadai babu wanda ya shiga wannan hukuncin sai manzon Allah shi kadai babu wani wanda ba shi ba da zai shiga akwai kuma kiran da za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama ana nufin dukkan al'umma gaba daya da manzon Allah din da sauran al'umma kaman nan ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa akwai kuma kiran da za a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zama al'umma kawai ake nufi banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hukuncin Daka idan an kira manzon Allah zai iya ɗaukan hukuncin shi ne shi khususiyya ta manzon Allah. Zai kuma iya yiwuwa hukunci ne wanda ya shafi al'ummar shi kawai, bai shafe shi ba shi ban da shi a ciki. Zai iya yiwuwa kuma hukunci ne wanda ya shafe shi da shi da al'ummar shi gaba ɗaya kamar yadda yake a nan. Daka Allah ya ce idan kuka yi nufin sakin mata, faƙalliƙuhunna li iddatihinna to ku sake su a cikin iddarsu lokacin da za ku sake su ku sake su a cikin idda abinda ake nufi da li iddatihinna lamun anan ana nufin fi iddatihinna ku sake su a cikin iddarsu me ake nufi da a sake su a cikin idda abinda ake nufi da sakin mata a cikin idda shine a sake su saki na sunna ba saki na bid'a ba domin saki ya kasu kashi biyu akwai al talaqus sunni akwai al talaqul bid'i akwai saki na sunna akwai saki na bid'a saki na bid'a shine a saki mace a cikin tsarki ba a cikin al'ada ba tana cikin tsarki sannan kuma ya zama tsarkin ba a sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba to idan aka sake ta a wannan lokacin shine saki na sunna ya zama an sake ta tana cikin tsarki ba ta cikin al'ada sannan kuma ya zama a cikin tsarkin da take ciki ba a sadu da ita ba to wannan shine fa talliquhunna li'iddatihinna ku sake su a cikin iddar su ma'ana a lokacin da zai yi a iya fara lissafin idda da shi shine saki na sunna waɗansu kuma suna ƙara wani ƙari daga cikin saki na sunna ya zama sakin an yi shi saki ɗaya ne ba a yi shi saki sama da ɗaya a lokaci ɗaya ba suka ce wannan shine ake nufi da saki na sunna in ya haɗa waɗannan sharuɗan guda uku ya zama tana cikin tsarki ya zama ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba ya zama kuma saki ne guda ɗaya ba saki uku gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba da idan an yi wannan an sake su an sake su a cikin iddarsu wanda ake hani a kan shi a nan kuma kenan sai zama shine saki na bid'a shine zama an saki mata a cikin al'ada a lokacin tana cikin jinin al'ada ko kuma ba ta cikin jinin al'ada tana cikin tsarki amma an sadu da ita a cikin tsarkin ko kuma a'a an sadu da ita an sake ta ba ta cikin al'ada kuma ba ba a sadu da ita a cikin tsarkin ba amma an yi mata saki uku a lokaci daya suka ce wannan duka shine ake nufi da saki na bid'a wanda ba a so a yi saki a cike shi amma idan an yi saki na bid'a ya tabbata ko bai tabbata ba jumhurin malamai sun tabbatar da cewa sakin bid'an ya tabbata za a lissafa shi a matsayin saki amma dai akwai zunubi akwai laifi akan shi saboda yayi saki wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga za a umarce shi ya dawo da matar da ya mata saki na bid'a sannan idan ta cika waɗannan sharuɗan na saki na sunna sannan ya sake sakinta sannan wancan sakin na bid'a kuma yana nan kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn umar allah ya yarda da shi yake cewa ya saki matar shi a lokacin tana cikin al'ada sai Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga abinda Abdullahi yayi sai manzon Allah ya ce murhu falyuraji'ha ka umarce shi ya dawo da ita idan ya dawo da ita idan ta yi tsarki sannan ta sace yin wata al'ada sannan ta sace yin tsarki to in ya ga dama sai ya sake sakinta to wannan shine saki na sunna an yi saki a cikin tsarki kuma ba a sadu da ita ba da haka sai ya tabbata a saki cikakke wancan kuma da ya gabata na farko da aka ce ya dawo da ita ba a rawaito cewa an tambayi Abdullahi dan Umar cewa wannan sakin na farko ba an lissafa maka shi a matsayin shi ma sakin ya tabbata ko ba a lissafa ba yace eh an lissafa shi a matsayin saki daga wannan shine ma'anar fa talliquhunna li'iddatihinna in za a yi saki da umarnin da Allah ya bayar na al'umma gaba daya anan cewa ya zama an yi sakin ba a cikin al'ada ba sannan kuma an yi sakin ba tare da an riga an sadu da wannan matar da aka saki ba sai ya zama shine fa talliquhunna li'iddatihinna sai Allah ya ce wa ahsul idda ku kiyaye iddar ku ididdige ta ku lissafa ta kada ya zama ana yi da sakaci kawai an san dai an yi saki yaushe ne za a fara yaushe ne zai kare ba a sani ba a Allah ya ce wa ahsul idda ku kiyaye iddar ku rike ta ba sai lokaci yayi ba a zo ai ta musu ana rigima ana cewa idda ta kare wannan yana cewa bata kare ba wannan yana cewa ta kare Allah ya ce tun daga lokacin da aka yi sakin wa ahsul idda ku kiyaye iddar ku rike ta ku kididdige lokacinta anan da suwa ake magana da aka ce wa ahsul idda wa aka dora ma alhakin kiyaye iddar da rikewa shin matan ne ake nufi ko ko mazajen da suka yi sakin ko ko al'umma gaba ɗaya ake ma da kiyaye iddar su rike waɗansu malamai suka ce ana nufin su mazan da suka yi saki su kiyaye iddan su rike ta waɗansu kuma suka ce matan waɗansu kuma suka ce duka da mazan da matan kowa an umarce shi da ya kiyaye iddar ya riƙe ta ya zama yana lissafa ya san lokaci ba sai wata matsala ta faru ba sannan a zo ana rikici ana sa akan idda ta kare ko bata kare ba tun daga farko aka bada umarnin cewa wa asul iddah da ka suka duka umarni ya shafi kowa da kowa kai da kai sakin kana umarni yana kan ka wa asul idda ita da aka saki din ita ma umarni yana kanta wa asul idda ko kuma al'umma da kuka san an yi sakin kuma al'amari yana kan ku wa asul idda ku kiyaye iddar ku riƙe musamman waɗanda aka sa su su zama shaidu akan sakin dole ya zama suna da ciyayewa da riƙa wannan iddar ba wai sai abu ya faru an zo za a yi daura aure ko wani abu ya faru har in cewa a'a ba haka bane wayannan suna cewa kaza ne wadannan suna cewa kaza ne sai Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku wurin waɗannan al'amuran da aka lissafa a cikin wannan aya bana ku ji tsoron Allah wanda shine ubangijinku da yake gudanar da al'amarinku idan za ku yi saki ku yi saki akan shari'ar Allah da dokokin Allah ba wai kawai idan ka yi fushi ba ka tsayawa ka duba lokacin na saki ne ko ba na saki ba lokacin da shari'a ta yadda ai saki ne ko ba shari'a ba ta yadda ai saki a lokacin ba kawai ka aukar da saki a ciki Allah ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin haka kuma wurin kiyaye idda nan ma wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ku. kada ku tauye lokaci idda ba ta kare ba ki ce kin gama idda kin riga kin gama da ka ba damar a dawo da ke ko kuma idda ta kare ba ta kare ba ka ce idda ta kare saboda me saboda kada ka dauki nauyin ciyarwa da wurin zama da makamantansu da haka Allah ya ce kowanne a cikin bangarorin gaba daya wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin wurin ya ya kamata ku yi sakin sannan kuma wurin ya ya kamata ku ciyaye iddar ku tsare ta kada ku ɗauke ta a matsayin abun wasa wanda za ku rinka yin yadda kuka ga dama a ciki Allah ya ce ku ji tsoron Allah na ku tsare dokokin Allah ku yi abin da Allah ya ce ku nisanci abin da Allah ya hana sai Allah ya ce rabbakum ana shine ubangijinku yana sane da ku yana kula da al'amuranku yadda shi yake ɗaukan al'amuranku yake kula da ku to haka kuma ku kiyaye dokokin shi kada ku rinka keta iyakokin Allah Allah ce la hunna min buyutihinna idan sakin ya faru kun yi sakin kamar yadda Allah ya ce to la hunna min buyutihinna kada ku fitar da matayen daga cikin ɗakunansu, su tun da an sake ki sai ki kwashe kayan ki ki bar gidan ki fita daga ki fitar mun daga gida Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin dakunan su da kun sake su daga kai da kai sakin an hana ka ka fitar da ita daga ɗakin domin tana nan ɗakinta ne shi yasa anan Allah ya kira shi da cewa min buyutihinna daga dakunan su kai ne mai gidan ɗakinka ne amma sai Allah ya mai da ɗakin zuwa gare ta saboda kada kai ta'addanci ka fitar da ita daga cikin ɗakin saboda ka sake ta Allah ya ce la tukriduhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin dakunan su wala yakhrujna su ma din da kansu kada su fita tace tunda an sake ta zaman me za ta yi bari ta fita tana da gidan iyayensu ita ma bari ta tafi gidan iyayenta ai su ma suna da gida su ma suna da daki daga daga an ce an sake ta sai ta fice ta tafi ko kuma a zo a ce a tattaro kayanta a fitar da ita zaman mai take yi a gidan kaman wanda ba su da gida Allah ya ce kada a fitar da su su ma kada su fita da kansu shine wala yakhrujna kada dan an sake ki kawai ki ce bari ki kwashe kayan ki ko kuma bari ki fice ki koma gidan iyayenki wala yakhrujna kada su fita illa ay na bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da wata alfasha mabayyaniyar alfasha waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da fahishatin mubayyana shine su fita din bayan Allah ya ce kada su fita shine illa ayya atina bi fahishatin mubayyana ma'ana sai dai idan sun kibin umarnin Allah sun fita din to wannan shine fahishatin mubayyana sun aikata alfasha mabayyaniyar alfasha inda Allah daga daga lokacin da aka sake ki kika fita daga gidanki kika tafi wani wuri to wannan kin zo da fahishatin mubayyana kin zo da alfasha mabayyaniyar alfasha abinda ko Allah ya kira shi da suna alfasha to wannan ba karama alfasha bace daga fita daga gidan miji a lokacin da aka yi saki to wannan alfasha ce da wannan ma'anar da wasu malamai suka fassara ayar da shi wadansu kuma suka ce illa ayyati ya'ti na bi fahishatin mubayyana ana nufin sai idan sun zo da alfasha mabayyaniya ita ce zina sai dai idan zina suka yi to wannan za a fitar da su daga cikin ɗakunan nasu a je a yi musu hajji na zina to wannan shine dalilin da zai sa a fitar da su daga ɗakinsu su ko da an sake su bana an sake ta tana zaune a ɗakin ta sai ta yi zina to wannan zinar za ta sa a fitar da ita a fitar da ita daga cikin ɗakin je a zartar mata da hajji na kisa na hukuncin zina kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar waɗansu kuma suka ce illa an yi a tina bi mu bayyana, ana nufin sai dai idan ta zamanto mai munana ladabi ga mutanen da suke zama tare da su domin wata tana zaune a gidan mijin wataƙila da iyayen mijin da 'yan uwan mijin da dangi saboda an sake ta da aka sai ta koma ta dinga zagi tana cin mutunci ta zagi wannan ta zagi wannan suka ce wannan shine albaza'atu fil qawl ya zama tana da miyagun maganganu da cin mutuncin mutane to wannan illa ayyati na bi fahishatin mubayyana kenan za iya fitar da ita ta fita ta bar gidan saboda wannan alfashar da take yi ga mutanen gidan haka ba za a iya zama da ita lafiya ba da haka sai ta zama mai mummunar ɗabi'a ce mummunan hali wannan mummunar ɗabi'ar ita ce za ta sa a fitar da ita ba wai sakinta da aka yi shi ne zai sa a fitar da ita ba saki bai sa a fitar da ita daga ɗaki sai dai idan ta fita wannan fitar da ta yi da kanta wannan alfasha ne ko kuma idan zina ta yi a fitar da ita don azartar mata da hukuncin zina ko kuma idan mai mummunar ɗabi'a sai mummunan hali tana cin mutuncin mutane a fitar da ita daga wannan ɗakin amma idan ba haka ba ba to za ta zauna a cikin ɗakinta shine la tukhrijuhunna min buyutihinna wala na illa an ya'tina bi mu bayyana. kenan iddar ta za ta yi a cikin ɗakinta ne har sai lokacin da ta gama idda sannan za ta fita daga ɗakinta. idan ba haka ba kuma ta fita ta yi alfasha haka kuma idan haka shi wanda ya sake ta ya fitar da ita ya zo da fahishatin mubayyana shi ma yayi alfasha daga ba a fitar da su su ma ba sa fita da kansu haka kuma idan iyayensu ne suka fitar da su daga cikin gidajen su ma iyayen sun zo da fahishatin mubayyana sun yi alfasha daga kowanne ya saba ma Allah ya keta iyakar Allah subhanahu wataala shi yasa sai Allah ya ce wa tilka hududullah wannan fa iyakoki ne na Allah Allah ne ya sa wannan iyakar ya ce kada a tsallake daga duk wanda ya saki mata ya fitar da ita daga ɗakinta ya keta iyakar Allah haka kuma duk matar da aka sake ta ta fice daga ɗakinta ta keta iyakar Allah haka kuma duk iyayen da aka saki ƴarsu suka fitar da ita daga ɗakinta sun keta iyakokin Allah daga Allah ya ce wa tilka hududullah wayannan fa iyakokin Allah ne Allah yake sa layi da cewa kada a kuskura a tsallaka wannan iyakar. sai Allah ce wa man yata'adda hududallah duk kuma wanda ya tsallaka iyakar Allah sawa'un wa'annan abubuwan da aka faɗa na kin yin saki akan sunna ko kuma yin saki da fitar da matar daga ɗakinta ko kuma ta fita da kanta duka wannan duk wanda ya tsetare iyakokin Allah faqad zalama nafsahu Allah yace to kanshi ya zalunta duk wanda yayi wannan ya zalunci kanshi wanda ko ya zalunci kanshi ya jira hukuncin shi a wurin Allah subhanahu wataala bana jira haɗuwar shi da Allah subhanahu wataala ya ga irin sakamakon da Allah zai yi ma wanda ya zalunci kanshi da ka je abin da kai daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa musibar kanka za ta dawo da haka Allah ya ce faqad zalama nafsahu duk wanda yayi kanshi ya zalunta da haka babu wanda zai yi wani abu daga cikin wayannan face sai ya dawo yana nadama daga baya face sai ya dawo yana bakin ciki yana da na sanin ina ma da bai yi ba shi yasa Allah ya ce duk wanda yayi kanshi ya zalunta kina zai fara ganin sakamakon zaluntar kanshi tun a duniya kafin kuma ya haɗu da Allah subhanahu wataala ya ga hukuncin keta iyakokin Allah da tsallake iyakar da Allah ya sa Allah ya ce la tadri ba ku sani ba bayan an yi sakin sakin ya riga ya afku tsakaninku kuna zaune tana zaune a ɗakinta kana zaune a gidanka ba ku sani ba la'alla Allah ba da zalika amra wataƙila Allah ya samar ya haifar da wani al'amari bayan sakin ya faru Allah ya sirhunta tsakaninku a zo a dawo da auren a ci gaba da zaman aure bayan sakin ya faru shine la tadri la alla Allah ba da zalika amra ba ku sani ba la Allah ya haifar da wani al'amari a bayan wannan sakin da aka yi ana zaune a wuri ɗaya kwanaki kaɗan fushin ya kau laifin ya gushe sai a zo a sulhunta tsakani shi kenan a ce an mayar da auren an gama kenan amma idan an riga an fita an tafi kowa na wurin shi daban ta yaushe za a iya samun sulhun ta tsakani ta yaushe za a iya samun daidaitawa alhalin Allah kullum ne so yake yi ba ma'aurata su daidaita tsakaninsu shi kuma shedan kullum so yake ya raba tsakanin ma'aurata wa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi shine aikin shedanu da masu sihiri Allah kuma so yake kullun ya zama an samu daidaituwa da zaman lafiya da kyakkyawar alaka a tsakanin ma'aurata kaga Allah ya ce ba ku sani ba watakila bayan wannan rikicin da ya faru da wannan sakin da ya afku Allah ya samar da wani al'amari ya zama kun sulhunta tsakaninku kun daidaita al'amarin da yake tsakaninku wanda yake nuna kenan ayar duka tana magana ne akan saki wanda yake raj'i saki wanda za a iya yin kome a cikin shi ba ana maganar saki wanda babu kome a cikin shi ba domin shi wannan sakin wanda babu kome a cikin shi babu la tazila Allah yuhdithu ba'da zalika amra ba wani al'amari da zai faru kuma bayan nan domin babu aure a tsakani an gama igiyar auren gaba ɗaya kenan aure ba zai dawo ba sai idan ta sace yin wani aure sannan sun rabu da wannan mijin sannan ne za a iya yin wani al'amari bayan nan amma in ba haka ba babu wani al'amari da zai iya sake dawowa kenan ana magana ne akan waɗanda suka yi saki saki na sunna saki wanda aka faɗi yadda yake kuma ya zama saki ne guda ɗaya aka yi aka sake dawowa sannan in ta kama an sake yin wani sakin kuma ya zama saki ne na biyu wanda shi ma za a iya dawowa a ciki har aka yi mataki na ƙarshe wanda babu komai a cikin shi da aka ayar tana nuni akan cewa lallai zaman a gidan wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa Allah ya haifar da wani alkhairi daga baya bayan an samu wannan saɓanin da rashin jituwa a tsakanin miji da mata فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعم الله مدوكتين سركي يتي فإذا بلغنا أجلهن idan suka cika wannan ajalin nasu ma'ana suka cika wannan lokacin iddar tasu bayan an yi sakin kenan yanzu za an bayan an yi magana akan yadda ya kamata a yi sakin da kuma hukuncen hukuncen da suke da alaƙa da sakin sai aka koma magana akan idda Allah sai fa idza balagna ajrahun ma'ana idan kuka sake su din kuma suka kai cikar lokacin iddar su ya kai fa amsiku wanda bi ma'ruf shi ma anan balagna ajrahun ma'anar shi qarabna bulughi ajalihi suka kusa kaiwa ajalin iddarsu domin idan iddar ta riga ta cika shi kenan an gama babu komai babu damar a ce an dawo da ita kenan zai zama anan fa idza balagna ajalahunna fa idza qarabna kenan idan suka kusa cika iddarsu ta kusa ƙarewa. menene iddar tasu da aka faɗa anan iddar wanda aka saki wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wayanda aka sake su mata za su jira su yi idda tsawon thalathata quru quru din nan wadansu malamai suka ce tsarki uku wadansu kuma suka ce jini uku ake nufi da haka abinda ake nufi ne za su yi idda imma tsarki guda uku ta ƙare kenan ko kuma jini guda uku iddar ta ƙare wannan shine iddar da Allah madaukakin sarki ya bayar a Qur'ani na mata waɗanda aka sake su waɗanda suke idda shi yasa a gaba waɗanda suke yin al'ada kenan shi yasa a gaba Allah zai yi magana akan waɗanda ba sa al'ada su kuma ya iddar su za ta kasance wallahi ya isna min al-mahid da haka anan ana magana akan mata waɗanda suke an sake su kuma suna eh, za su yi idda iddan nan idan an kusa kaiwa zuwa ga ƙarshen idda sai ake magana da mazajen wayanda suka sake su Allah ce fa amsi amsikuhunna bi ma'aru, to ku riƙe su da kyautatawa ana ta kusan gama idda kuma kana so ka dawo da ita to sai ka riƙe ta amma bi ma'aruf da kyautatawa da ihsani ka ce ka dawo da ita shi nan al'amari ya riga ya wuce domin shi dawowa bai buƙatar izinin matar ko yardan matar idan ya ce ya dawo da ita ta riga ta dawo kenan sawa'un ta yadda ko ba ta yadda ba sawa'un yadda sun yadda ko ba su yadda ba dama matar shi ce a cikin iddar shi take daga daga ya ya dawo da ita shi nan aure ya sake dawowa daka sai Allah ya ce idan suka kusa kaiwa Kare iddarsu fa amsiku hunda bi ma'ruf to ku rike su da kyautatawa idan kuna so ku zauna da su kenan aw fariqu hunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su da kyautatawa ba na ku kare su iddar ta kare shi kenan an rabu ɗayan biyu kenan dole ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ya faru ko dai ya dawo da ita ya rike ta ko kuma ya haƙura ta gama iddar shi kenan ya hakura da ita idan ta gama idda ya haƙura da ita sai ya koma cikin manema kenan in yana so ya dawo da ita bayan ta riga ta gama idda yanzu kofa ta buɗe kowa zai iya zuwa ya nemi aurenta shi ma ɗin ɗaya daga cikin manema ne idan ya ci nasara shi kenan idan kuma ta canza wani shi kenan saboda ta riga ta gama idda amma kafin ta gama idda to wannan shine fa ku hunna bi kuna iya riƙe su da ka ko rike su da kyautatawa kada ya zama dan kun yi ka sake ta kuma kana so ka dawo da ita ka rike ta ya zama kullun kana faɗa mata maganganu kana mata cin mutunci ai da na sake ki sai da kika tagayyara sai da kika kaza ai gashi nan kin dauke kaza ai kin gani kin ga amfanin zaman kin ga kaza ka rinka mata maganganu waɗanda suke na rashin kyautawa wannan baya cikin fa ko hunna bi ma'ruf kaga Allah ya in za ku rike su ku rike su da kyautatawa da ma'aruf da ihsani ya zama akwai mutuntawa akwai girmamawa akwai sanin su da su haka kuma idan ba ku da ra'ayin ku dawo da su din aw fariqu wanda ko kuma ku rabu da su shi ma din ya zama bi ma'ruf shi ma da kyautatawa in ya kama ku ba su abin da za su dan rike su gudanar da rayuwarsu da shi bayan rabuwa ku yi musu maganganu na alkhairi ku yi musu maganganu na kyautatawa da insani a rabu a cikin kwanciyar hankali a rabu a cikin mutunci shine au fariquhunna bima'ruf ya zama an rabu din amma rabuwar akwai mutunci a ciki akwai sanin ya kamata a ciki ba rabuwar da idan an yi cin mutunci da rashin mutunci zai biyo bayan irin wannan rabuwar ba da anan Allah madaukakin sarki ya fuskantar da waɗanda suka yi sakin da cewa su ɗauki ɗayan abubuwa guda biyu ko dai dawo da matan ko kuma rabuwa da matan sannan da dawowan da rabuwan kowanne Allah ya ce a yi bil ma'ruf a yi da kyautatawa da kuma mutuntawa babu wanda za a yi da cin mutunci a cikin guda biyu sai Allah ya ce wa ashhidu zawai adlin minkum ku sa shaida na mutane guda biyu adilai daga cikinku waɗansu malamai suka ce minkum ana nufin min al-ahrar daga cikin ƴaƴa ba ba a samu adilai guda biyu ƴaƴa waɗanda babayi ba su zama shaida waɗansu kuma suka ce a'a minkum ana nufin min al-muslimina a samu shaidu guda biyu adilai daga cikin musulmi su yi shaida a kai a nan wace shaida ake nufi ana nufin shaida ɗin a kan amsikuhunna wurin kome ɗin ko ku shaida a wurin sakin ko ku shaida a duka da malamai suka ce duka ake nufi ana nufin idan kun yi sakin ku sa shaidu ku sa shaidu zawai wai adilin minku a samu mutum biyu adilai su sani cewa wani ya saki matar shi wance lokaci kaza haka kuma idan zai dawo da ita ya sami shaidu adalai guda biyu su yi shaida cewa matar shi wance da ya saki yau ya dawo da ita shine ma'anar wa ashidu zawai adalin minku waɗansu kuma suka ce shaida a wurin sakin ba wajibi ba ne amma shaida a wurin kome ɗin shine wajibi da an so ya yi shaida a wurin sakin amma a wurin komai to an so ya shaida akan cewa ya mayar da ita domin zai iya yiwuwa a wani lokaci ya zo ta ce ya sake ta ya ce ai ya mayar da ita ta ce bai mai da ita ba babu shaida ita kuma yanzu ta riga ta gama iddarta Daga idan baka da shaidar akan cewa ka dawo da ita to zai zama akwai matsala kenan da Allah ya ce idan za ku yi ku yi shaida mafi karanci da wai adalin minku mutane biyu adalai daga cikin ku su zama sun yi muku shaida hatta sakin haka kuma kome din ya zama kuna da shaidar da za ku tabbatar akan haka sai Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah kuma ku tsayar da shaidar dan Allah ku shaidin da aka sa ku a matsayin shaida ku yi shaida dan Allah kada ku yi shaida dan amfanin shi wanda ya sa ku shedar ko kuma dan ku cutar da wanda za a yi shedar a kanta ya zama dan Allah za ku yi shedar kamar yadda Allah ya umarni kunu qawwamina bil qist kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist ya zama kuna tsayuwa da sheda dan Allah kawai ba dan wani abu na duniya ba ba dan neman faranta ran wani ba ko kuma dan neman bata ma wani rai dan an sa ku sheda ku yi shaida da adalci kuma ku faɗi gaskiyar abin da ya faru idan an nemi ku faɗi gaskiya dangane da wannan shaidar daga shaidar da aka saka kada ka ɗauke ta a wani a wurin matsayin wani abu mai sauƙi wani abu wanda kawai za ka iya haɗa baki da wani ka ce ya kai shaida yi kaza ko ya dawo da ita kana shaida ko ya sake ta kana shaida a'a kada ka ɗauki al'amarin da sauƙi. Allah ya ce ku yi shaidar lilla, ku yi dan Allah kuma ku sani Allah yana kallon ku yana kuma tafsane da abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce wa man yattaqilla duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin al'amuran shi sawabun al'amarin saki ne ya ji tsoron Allah ya yi sakin li'iddatihinna nam dalikum yu'azu bi Allah ya ce wannan abubuwan da aka faɗa shine abin da ake muku wa'azi da shi wa'azi ne daga wurin Allah Gargaɗi ne Allah yake yi kada ku yi sakaci da waɗannan al'amura ku ɗauke su kaman al'amura na al'ada mun dauki al'amarin saki da komai da al'amarin iyali a matsayin al'amari na al'ada kawai muna yin yadda muka so yadda muka ga dama Allah ya ce wannan wa'azi ne ake muku gargadi ne ake muku wannan kuma wa'azin ya shafi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance yayi imani da Allah yayi imani da ranar alkiyama ya yadda akwai hisabi a gaban Allah to wannan wa'azi ne gare shi wanda ko bai imani da Allah ba bai imani da tsayuwa a gaban Allah rana alkiyama ba wannan wa'azin ba zai dame shi ba zai ci gaba da yin abin da ya ga dama yayi sace shi san da ya ga dama yayi komai yadda ya ga dama in ya ga dama ya sa shaida in ya ga dama babu shaida duk abin da ya ga dama yayi to amma wannan wa'azin Allah ya ce ana yin shi ne ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ga wanda ya imani da Allah kuma ya imani da ranar alkiyama wa man yattaqillahi duk wanda ya ji tsoron Allah ya tsara waɗannan hukunce hukuncen yayi yadda Allah ya ce ayi ya kuma nisanci abin da Allah ya ce kada ayi Yadda allahu makhrajan Allah zai bashi mafita a cikin al'amuran shi ba za ka taba ganin mutum da ya bi dokokin Allah a wurin saki ba ya koma daga baya ya shiga wani hali yana ta buje yana bin malama, yana neman fatawa mai dama-dama mai sauƙi sauki ya zai ya gyara al'amuran shi in ka ga mutum a wannan halin to bai ji tsoron Allah a lokacin da zai yi al'amarin ba amma duk wanda ya ji tsoron Allah Allah ya ce ya ji Allahu makrajan Allah zai bashi mafita a al'amuran shi in ma canjin matan ne Allah zai canza mai wanda tafi wannan alkhairi idan dawowan matan ne Allah zai sauƙaƙa mai al'amura cikin hukuncin Allah ba tare da safan Allah ba ya gyara al'amarin shi al'amarin shi ya dawo daga duk wanda kaga ya shiga matsala ya shiga halin yi, to bai ji tsoron Allah ba shi yasa aka zo wurin Abdullahi ibn Abbas cewa ga wani mutum yana tambaya cewa ya ce ma matar shi ya sake ta saki dubu yace to mun daura ma uku sauran kuma zinubi kanka a wurin Allah daga baka ji tsoron Allah ba Allah kuma ba zai taba baka mafita al'amarinka ba daga saki ya riga ya tabbata matarka ta riga ta sauko baka da kuma yadda zaka yi da al'amarin Daga wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mafita. Daga sai mun ji tsoron Allah mun kiyaye dokokin Allah mun yadda cewa al'amarin aure ba al'amari bane na al'ada al'amari ne na shari'a na dokokin Allah wanda Allah yake aiko mala'ika Jibril daga saman al'arshi ya kawo waɗannan dokokin zuwa ga manzon Allah manzon Allah kuma ya isar zuwa ga al'umma daga ba al'amari bane mai sauki mai wasa da in ka tace waɗannan dokokin na Allah to kai ma sai ka ga abin da baka so a rayuwa sai ka shiga halin kakanika yi a al'amarinka da duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato daga duk wanda ya haƙuri da bin dokokin Allah to ya jira hanyoyin da Allah madaukakin sarki zai buɗa mai ta inda baya zato daga arzikin Allah yana zuwa ta inda bawa yake zato da ta inda baya zato to amma idan mutum yayi takawa Allah zai kawo mai arziki na halal ta inda baya zato domin anan an ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato arzikin Allah ya gama kowa da wanda yake mai takawa da wanda ba mai takawa ba wa yake azurta shi Allah ne yake azurta shi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ba wata dabba da take rayuwa a bayan ƙasa face arzikinta a hannun Allah yake daga Allah shine yake azurta kowa amma anan an cebance wanda yayi takawa ne da cewa Allah zai azurta shi arziki na halal tsarkakaccen arziki kuma ya gamsar da shi da abin da ya azurta shi da shi wancan kuma ko da Allah zai azurta shi arzikin daga Allah ne amma kuma yana da a akan wannan arzikin saboda ya bi sababi wanda yake ba na halal a wurin Allah ba daga Allah zai azurta mai takawa ta inda bai taba tsammani ba ta inda baya zato daga Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah ya tawakkali ga Allah ya yadda ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah ya yadda dukkan al'amura suna gudana ne da ƙaddarawa Allah da ya miƙa al'amarin shi zuwa ga Allah zuciyar shi bata ta'allaka da kowa ba sai ga Allah shine wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu to Allah ya ishe shi baka buƙatar kowa dai kana da Allah shine ma'anar wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya ishe ka kuma ya ishi waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai daga in ka Allah ba ku buƙatar kowa Allah ya ishe ku daga duk wanda yake da tawakkali to Allah shine zai isar mai a dukkan al'amuran shi inna Allah baligh amrihi lallai Allah madaukakin sarki mai zartar da al'amarin shi ne Allah shi kaɗai shi ne wanda duk al'amarin shi sai ya zartu duk wanda ba Allah ba duk yadda ya kai ga san abu zai iya yiwuwa wani abin ya zo kuma ya gagare shi ba zai zartu ba amma Allah shi kadai shi ne ku amri shi ne wanda al'amarin shi gaba ɗaya sai ya zartu daga in ka riƙe Allah to Allah zai zartar da al'amuran shi akan ka yadda ya ga dama yadda ya so babu wanda ya isa ya hana abinda Allah madaukakin sarki ya nufe ka da shi kamar yadda babu wanda ya isa ya kare abinda Allah ya so ya jarrabe ka da shi inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara Allah ya sanya ma kowane abu gwargwado duk wani abu Allah ya tsara shi ya sa mai iyaka ya sa mai gwargwado daga ka bi tsarin Allah kadai shine zaman lafiyarka a duniya ka bi iyakar abin da Allah ya sa a yi gwargwado kaza ka yi yadda Allah ya ce shine kukutar ka a wurin Allah wannan shine takawa din da aka Allah ya ƙaddara komai ya sa ma komai iyaka da aka ba abin da ya rage ga ɗan adam sai ya bi abin da Allah ya tsara domin ya zama cikin masu takawa waɗanda Allah zai ba su mafita a cikin al'amuransu gabaki ɗaya daga cikin manyan al'amuran akwai al'amarin rayuwar aure da mutum zai bi dokokin Allah a ciki shi kuma Allah ya bashi mafita a cikin al'amarin rayuwar haka kuma dukkan al'amuran bawa gaba ɗaya na rayuwa sawa'un wanda yake da alaka da abin da aka ambata a nan a wannan surar ko kuma sauran al'amura na rayuwar shi idan ya bi tsarin Allah to Allah zai bashi mafita shine a dunkule ma'anar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib daga al'amarin Allah ba wanda ya isa ya canza al'amarin Allah ko kuma ya gyara hukuncin Allah subhanahu wataala duk inda hukuncin Allah yake to anan ne alkhairi yake anan ne jin dadin duniya da lahira yake muna fata Allah madaukakin sarki ya azurta mu da bin dokokin shi ya kare mu daga saba ma hukuncin hukuncin Allah muna sane ko a cikin ganganci Allah ya tsare mu ya kare mu ya ba mu ikon aiki da dokokin Allah kamar yadda Allah yake so ya yadda ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank <clears throat> you.